Africa TV3 haske leka gidan kowa. ديننا ديننا أمن على الدنيا توخه الجميع إخوتي إخوتي هلا إياب نحوه هلا رجوع إننا بالدين أسد ولنا الحسن المنيع فاسأل الأكوان عنا نحن أشبل العقيدة نحن أشبل العقيدة نحن أشبل العقيدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa musulmi barkanmu da sake gamuwa a cikin wannan shiri namu mai albarka mai taken hakkokin gabbai kan ɗan adam idan ba ku manta ba a makon da ya gabata mun tattauna ne akan wannan gaba ta harshe da Allah ya bamu a matsayin babban ni'ima muka kawo hadisi daga ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi cewa dukkan magana da ɗan adam zai yi nauyi ne a kansa sai dai in abubuwa ne kamar haka na farko an batun Allah to wannan alheri ne a gare shi amfani ne au amrun bil ma'ruf wa nahyun an munkar ko ko umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna wannan shine abin da darasin mu ya tsaya wancan sati kuma akan sa zamu dasa anan ya kai dan uwana mai saurare kuma mai kallo na abinda nake so na ɗora hannunka gare shi a cikin wannan hadisin shine ashe Allah madaukakin sarki ya dunkule maganganunmu ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani akan duk abin da mu faɗa a duniya to mu auna shi mu duba mu gani zikiri yin ambaton Allah yana cikin abin da yake raya zuciya yake raya rayuwar ɗan adam gaba ɗaya kuma ya bashi zaman lafiya a duniya da lahira يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا قوة دكا إيماني ku ambaci Allah ambato mai yawa zikiri yana daga cikin abin da aka ce Allah ya ce a yi shi da yawa baya yawa kar wani ya ce aini na ambaci Allah nayi nayi ma har yayi yawa kada wani ya ce aini yanzu ana bin Allah ma bashi na ambaci Allah ma har bashi nake bin sa kar wani ya ce a ni yanzu ni yanzu zikirin da nake da shi ma ya kai ga sai dai na aikata zunubi tukuna dan ya samu ya ya ya ya ya yo ƙasa a uzkurullaha zikiran kathira ku ambaci Allah ambato mai yawa kuma ku rinka yin tasbihi safiya da maraice abin da ya dame ni anan zikiri ana yin sa ne da harshe ashe yana daga cikin hakkin harshe da Allah ya shimfida mana mu ambaci Allah da shi ka duba ka gaya annabi ya zikiri da safe akwai zikirin da ake na shiga ban daki ka rinka yi akwai wanda ake na fitowa daga ban shiga ban daki a'udhu billahi min al-khubuthi wal khaba'ith allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith fitowa daga ban daki gufrana akwai zikirin da ake yanzu a kwanta bacci da iyali allahumma jannibna shaytan wa jannibi shaytan ma razaqtana zikiri da yawa gashi nan na shiga kasuwa na fitowa daga kasuwa na tashi daga bacci na kwanciya bacci na shiga masallaci na fita daga masallaci uwa uba kuma ga karatun alkur'ani ne a rinka yawan karanta alkur'ani don shi ne kuma babban zikiri manzon allah sallallahu alaihi wasallam kansa allah umarci shi karanta mutane alkur'ani wa qur'anan فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا Allah ce li taqra'ahu 'ala nas ka karanta wa mutane Qur'ani ashe musulmi yana amfani da harshen sa ya karanta Qur'ani kuma ya amfani da kunnensa cikin hakkin kunne da mu zo nan gaba wato ka bashi ya sha Qur'ani a saurari Qur'ani musulmi yana sauraron Qur'ani kai an samu waɗanda ba musulmi ba ma sun saurari alkur'ani كي هر الجنو سنا سورانا القراني وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنستوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمينا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وأنا كني سكي أمباني wani ya amfani da harshe ya karanta musu su kuma suka amfani da kunne suka saurara ku ambaci Allah bato mai yawa ku amfani da harshen ku ambaton ubangiji tabaraka wa ta'ala duk wanda yake son zaman lafiya kuma ya samu karbuwa gurin ubangiji kuma Allah ya daidaita masa rayuwa ya zauna cikin nutsuwa da kwanciyar hankali ko da bai da kokobo to ya riki zikiri an ruwaito ibnu Taimiyya Allah ya kara masa rahama a ƙarshen rayuwarsa yakan zauna kullum bayan asubahi yi ta ambaton Allah yi ta ambaton Allah ba zai tashi ba sai rana ta daga wajen azarma yake cewa yayi da na sani a rayuwarsa da ya sani kullum irin wannan aiki yake zikiri shine shine abincin zuciyar mumini amma yau wannan al'umma ta ki ta amfani da harshensa ta ci moriyar harshen ta ki ta ba da hakkin harshe a kanta yau zikirin da ake na bayan sallah ta farilla mutane ya gagara ba a yi sai kaɗan daga cikin al'umma wani ana yin sallama assalamu alaikum yadda ka san allura aka soka masa zai tashi ya miƙe ya tafi shi yasa aka samu wani asar cewa ingantacce cewa idan mutum ya idar da sallah a masallaci akwai shaidanin da yake an wakala shi a bakin masallaci yana kiran mutane da kayi sallah sai ya rinka kiran ka taho taho taho dan kai wuf ka tashi ka fita kuma ka tashi ka fita ka rasa me za ka yi mutum ya idar da sallah ba zai iya wannan abin da annabi ya ce a yi ba sallallahu alaihi wa sallama astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salamu wa minka salamu tabarakta ya zal jalali wal ikram la ilaha illa wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu alhamdu wa la kulli shay'in qadir la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah lahu an-ni'matu wa lahu fadlu wa lahu ath wannan shine zikirin da ake bayan sallar farilla amma yau wannan ya gagari mutane idan bayan sallah bayi ne ake so kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir kayi guda goma haka bayan magariba kayi guda goma an samu a riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan la ilaha wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir yana yin guda ɗari yace duk wanda ya wannan ladan sa ka itqi raqaba kamar ya yanta baiwa ne yace kai ba ma wanda zai aikata aiki da ya kai wannan bawan Allah sai wanda ya aiki irin nasa ko wanda ya wanda ya bi shi malu shahid ana amfani ne da harshe ai waɗannan zikiran gabaki daya kenan yana cikin abin Allah zai ba ku lada in kun kiyaye harshen ku shine ku ambaci Allah ko kuma umarni da kyakkyawa da hani akan mummukari wasu suna fahimta mummunar fahimta cewa wai shi umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna cewa wai wannan aikin malamai ne kadai a'a ba aikin malamai ne kadai ba ko wanda ba malami ba zai umarni da kyakkyawa kuma zai hani akan mummuna yanzu mai gida yana ganin ana barna a gidansa dan shi ba malami ba ne dan boko ne shi sai ya ce ba zai magana ba sai ya je sai ya kira malami ya zo gidansa ya wa'azi shi ba zai hana ba yanzu mata tana ganin mai gidanta yana zina ko tana ganin mai gidanta yana shan taba ko ta ga mai gidanta yana shan wiwi ko ta ga mai gidanta yana shan giya ko ta ga mai gidanta yana luwaɗi yanzu ba za ta yi masa magana ba tunda ita ba malama ba ne a'a umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna wannan ko ba malami ba mutum zai iya yi ka ce a yi kaza a daina kaza ba sai ka ja aya ba sai ka ja hadisi ba wannan za ka iya yi yaro zai iya yi babba zai iya yi karami zai iya yi mace za ta iya yi namiji zai iya yi wannan duk za su iya yi kenan ku yi amfani da harshen ku kamar yadda hadisin ya zo ku yi umarni da kyakkyawa kuma ku yi hani kan mummuna yau da wannan al'umma ta sifantu da wannan sifa ta umarni da kyakkyawa da hani a kan mummuna da ta kubuta to amma yawanci mutane suna fahimta a aikin malamai ne tunda ni ba malami bane ba zan yi ba wannan ko ba daidai bane yanzu duba wannan aya mai ban mamaki mai ban sha'awa da Allah yake bada labari kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى الله مدعو كن سركي يكي بعد العباري أكن وانا الأمة أمة أنا محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة كن كسن كوني مفيا الخير أجكين الأمة الأمة أنا محمد صلى الله عليه وسلم ta fi al'umma annabi ibrahim ta fi al'umma annabi musa ta fi al'umma annabi lut ta fi al'umma annabi dawud ta fi al'umma annabi suleiman ta fi ta harun ta fi ta waye duka al'umma annabi ita ce gaba kamar yadda kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya fi waɗannan annabawan gaba ɗaya allah ya fifita ku to cikin sifar ku kuna umarni da kyakkyawa ta'muruna bil ma'ruf kaga yanzu anan ayar allah yana magana akan al'umma annabi a dunkule gaba ɗaya in general a dunkule kaga bai ce malami ba kadai bai ce mace ba kadai bai ce namiji kadai ba a'a yana magana ne akan al'umma a dunkule ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da kyakkyawa kenan sifar dan wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ya ga mummuna yana iya yi man aminkum. yana iya hani akai man ra'a munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam fa bi lisanihi fa in lam yastati bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman Allahu akbar manzo Allah duk wanda ya ga mummunan aiki a cikin ku munkar Watan Hauna anil munkar kenan in ya ga mummunan aiki to ya hana shi da hannunsa kaga hakkin hannu ya zo biyadihi bilisanihi ya hana da harshensa kaga hakkin harshe ya zo wa bilisanihi idan abu ya gagara wa kalbihi to yake abun a zuciya kaga aikin hakkin zuciya ya zo kenan wannan shine maudu'in wannan zama namu gaba daya abin da muke tattaunawa fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman idan abun ya gagara ba za ka iya hanawa da hannu ba ba za ka iya hanawa da baki ba baka da bakin wa'azi baka da bakin gargadi to ka ki abun a zuciya kar ka ji kana son barna ana zina kana sha'awa kana so ka ce kai ma da kai ne ana ƙarya ka ji kana so ana zalunci ka ji kana so ana shan giya ka ji kana so ko da baka yi ba amma kana so wannan raunin imani ne kin kin kai ba ma haka ba kin laifi a zuciya kadai ba tare da an yi amfani da hannu ko zuciya wajen hanawa ba shi ɗin ma da'aful iman ne kamar yadda hadisin ya bayani almuhim abin da ya dame mu shine anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana cewa ashe hakkin ɗan adam cikin hakkin da Allah ya ɗora masa na harshensa ya yi hani akan mumuna ya yi umarni akan kuma wato kyakkyawa bayan annabi sallallahu alaihi wa haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna rajula la yatakallamu bil kalima yanzu dan adam zai zo yi magana da wata kalma guda daya ma yulqi laha balan bai damu ma da ita ba yahwi biha fin nari 70 kharifa kalma ɗaya mutum zai faɗa cikin soki burutsu cikin surutu cikin ɗumi cikin zubar da yake ta yi ya ta faɗin maganganu bai ma damu ba ya faɗi kalma guda ɗaya wallahi wannan kalma za ta jefa cikin wutar jahannama shekara saba'in to yan uwana saboda ƙurewar lokaci za mu dasa aya a nan gurin sai kuma wani mako mai zuwa insha Allah abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuman harshe Allah ya mana afuwa Allah ya mana rangwame ku biyo mu zuwa sati mai zuwa insha Allah yanda za mu ɗora akan maganganun da annabi muhammadu sallallahu alaihi sallama ya yi ta faɗa dangane da haɗarin da ke tattare da harshen ɗan adam da kuma ya kamata ya kiyaye shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ديننا ديننا أمن على الدنيا يتوقه الجميع إخوتي إخوتي هلا هل إياب نحوه هلا هل رجوع إننا بالدين أسد ولنا الحسن المنيع فاسأل الأكوان عنا نحن أشبل العقيدة نحن أشبل العقيدة نحن أشبل العقيدة don neman ƙarin bayani sai ku tuntuɓe mu adireshin mu kamar haka.